Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan yasu gabatar da labarai. Masu sauraro na shi na muku marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato feshi na tsare da shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya kasashen waje alhaji sani shekarau. A yau uwar gidan shugaban kasa da fitar da malika ta kaddamar da wasannin jama'o'i a maradi. A shirin musamman muna ɗauke da wata hira kan halin da masu saye da sayar da motoci suke ciki a wato bayan da suka kasance a sabon wurin gudanar da sana'arsu. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Bari mu fara da batun zanga-zangar da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar a nan Yamai a ranar Laraba da ta gabata. Domin nuna bakin cikin su dangane da wato yadda gwamnati mai ci yanzu ke gudanar da al'amuran ƙasa. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya ƙasashen waje reshen Yamai Alhaji Sani Shekarau na tsare tun jiya a hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji Sani shekaru dai mamba ne a kwamitin da ya tsara zanga-zangar ta ranar Larabar da ta gabata. A yau kwamitin ya yi wani zaman taron gaggawa. Sanisi Muhammad Laminu ya yi karin bayani a game da taron. malam shekarau ana tuhuma shi da kira ga tawaye to sai muka ga maikwanta wannan tuhuma da ake mishi bata dace ba saboda kira ne aka yi ta kan tahiyar da demokaradiyya da dokokin ƙasa aka huto a yi jerin gwano kuma insha Allahu a matsayinmu na ƙungiyoyin hula za mu tashi mu yi mai duk da ya kamata domin wannan abokin namu ya samu incin shi duka wakilan ƙungiyoyi ne wanda aka haɗa aka gama ƙarfi da ƙarfi aka yi wannan jerin irin gwanan muka yi taron gauga domin mu yi lissahi mu gani abin da aka yi aka samu ci gaba da irin 'yan kuskurori da aka samu wanda a ɗauki matakai zuwa abin da za mu yi nan gaba a shayo matsalarsu. Mun sa kwamiti na gaugawa wanda zai isa can wajen jami'an tsaro ya tabbatar da lahin da ake mishi tuhuma. Bayan wannan kwamiti ya ta ya samo za mu huddo sanarwa da gaugawa ta Allah wade da irin wannan karya ba gaba da ake ake ma doka. To a game da tsarewar da ake yi wa Alhaji Sani shekaru a yau da safe an samu aron gama tsakanin jami'an tsaro da wasu 'yan kasuwa. Wani ɗan kasuwar da studio Kalangu sun taɓa ta wayar tarho ya bayyana cewa jama'an tsaron sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye wajen tarwatsa mutanen da suka taru bayan sun samu labarin cewa an tsare shugaban kungiyar 'yan kasuwar masu shigo da fitar da kayayyaki wato reshen yamai. uwar gidan shugaban kasa dr malika isifu da kuma uwar gidan tsohon shugaban kasar najeriya maryam sani abasha sun aza tubalin farko na gina jami'ar farko ta amurka a maradi wato ajiya wannan jami'ar wata dama ce ga matasan afirka ta samun ingantacciyar koyarwa a cewar dr malika isifu. Cette fondation a choisi Maradi au Niger. Wannan gidauniyar ta zaɓi jihar Maradi domin kafa jami'ar mai suna Maryam Abacha American University don ƙarfafa tarihin ƙasashen biyu wato Niger da Najeriya. Wagga jami'ar za ta mai da hankali gaba da ingantaccen horo ga matasan ƙasashen biyu da ma na Afirka gabaki ɗaya. Ba da horo na buƙatar zaɓo ƙwararrun masana da suka san makamar aiki. Wannan jami'ar za ta buɗe sassa na fannin aiki iri iri ga 'yan ƙasar Nijar. Jami'ar mai suna Maryam Abacha za ta ƙara haɓaka ci gaban manyan ayyuka na a Nijar, musamman ilimi mai zurhi da kuma samar da ƙwararrun malaman koyarwa a cikin ƙasa, tare da horar da jama'a bisa ga sassa daban-daban a dukkan faɗin ƙasa don ba da cikakken horo. Uwar gidan shugaban kasa Dr. Malika Isufu ta kuma ƙaddamar da wasannin jamo'i karo na uku a hilin kwallon kafa na Maraɗi. An kuma suma wasannin wato tunjiya. Shugaban karamar hukumar mai kula da <clears throat> wato shugaban karamar hukuma mai kula da harkar kwallon kafa Siraju Ado ya yi wa Muhammad da wakilinmu wato Maman karin haske. Euh, Muna da ƙungiya goma sha hudu da muka zaɓo daga jami'o'i takwas na ƙasar nan. Jami'ar Lig ta Maraɗi da ta sayi wadda ta ƙasa da ƙasa ce da kuma ESS tare da ENGS akwai Emig da ENAM a jimilce su ne suka zama ƙungiyoyi goma sha hudu. Mun shirya gasa daga ranar 23 zuwa 28 za mu rinka gudanar da wasanni biyar a kowace rana. Akwai wasu kwanaki uku da muka keɓe don wasannin rukuni, daga nan kuma sai mu yi wasanni biyu na kusa da ƙarshe, kana kuma sai mu wasan ƙarshe da za mu gudanar ranar 28 in Allah ya kai mu. A Najeriya jami'an duwar sun kama ton shida na shinkafar da aka sarrafa da roba a birnin Lagos a ranar Litinin da ta gabata. Wannan shinkafar dai ya ga mutane. Wannan al'amari na iya faruwa a Nijar A Nishar da wato akwai ma'aikatar jami'ai masu lura da ingancin jimaka a kasuwanni. Hassan Hamidu babban jami'i a wannan ma'aikata ya yi ƙarin haske kamar haka. muna da labarin yanzu ya kai wajen wata biyu da mun ga mutane suna aiko mu juna hotunan shinkafa nan da inda ma ake sarwa su tun da ni na gan shi a bisa kan whatsapp lokacin da muka samu labari muka sa ma'aikatan mu su yi bincike cikin magazin inda ake sai da abinci ko wani magazin kuma da inda ake kawo su ana ajiye su tun da masu oda shinkafa akwai inda suke kai shinkafa suna ajiye bayan shi kuma muna da ma'aikata da suke bisa kan iyaka to a wanga lokaci dai bamu hawar samu samu irin wannan shinkafa amma muna kira ga mutane irin wannan shinkafa akwai yanda zaka iya gane in shine in ka sayi shinkafa in ka ta gida kai ruwan zahi sai ka sa ciki in ka sa cikin ruwan zahin tunda leda ne narkewa ke sai ya kama juna in baka iya ruwan zahi kana iya ɗaukar ruwa mai sanyi ka ɗauki shinkafa ka sa ciki in ba ni ƙwarin ne tasowa yake bisa kan ruwa tunda leda ne ba ya nutsewa cikin ruwa tasowa yake to Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya ɗauki alkawalin sauƙaƙa hanyoyin samar da takardar zaman ɗan ƙasar ta Faransa ga tsohon sojawan da ‘yan ƙasar Afirka da suka taka rawa wajen kwato 'yancin Faransar da ake kira tirayar Senegale. Sai dai wannan kalma ta haɗa waɗanda waɗannan sojoji tsohon sojawa na kudancin Sahara da Madagascar da suka dafa Faransa a yaƙe-yaƙe na shekarun wato alif dubu da ɗari takwas da hamsin da bakwai zuwa alif ɗari tara da sittin. A nan Nijar dai akwai irin waɗannan tsofin sojawan raye shekarunsu kuma na tsakanin saba'in da biyar zuwa tasa'in da biyar. Ko me suka shida wannan mataki na francois Hollande Kafarala Yahaya alasan mai shekaru 85 a duniya da ya fafata tare da sojojin Faransar ya yi wannan bayani. Abun da nake fadi majan uwa wanda faransa ce musu tana ba su nationalité française in sun zo sun yi zama can to sun gani yan uwansu sojawa da suka ta can waɗansu suna nan an hidda soje suna nan suna faransa zaman su kan da valide su to su yawo su gani abun da za su cewa mutum na jin sunan kan da valide ka ta kai zama faransa me za ka samu kuma an ka ta can eske ka tabbata ka samu makwani kana samu abinci kana samu kuɗi da zai ishe ka ba ka tabbata ba gara ka zo kai zaman ka nan da iyalinka da zuriyarka naka nan ka san ka zo zuriyanka za ka iscewa yan uwanka ne za ka iscewa ka samu abinci ka isce gona ma da ka gada ga babanka ko kakanninka kana kama gonan nan kai ta aikinka An kawo ƙarshen saukar wasannin gargajiya da ake kira saduwa a fadar wato sarkin zandar a ranar larabar da ta gabata. Waɗannan wasannin karo na hudu kamar a shekarun da suka gabata sun haɗa wato 'yan farauta na masarauta makera wanzamai da kuma rumzawa da dai sauransu. mamman Sani Musa shi ne shugaban waɗannan wasanni ya kuma yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin bayani. Saduwa c'est un festival des arts traditionnels Saduwa wani bikin wasannin gargajiya ne da ke gudana kowace shekara a Zandar a wurare da dama kamar a gaban fadar sarkin da magaram wuraren taron jama'a da kuma angonnin bakin gari. Gurin mu shine mu maida abin cikin manyan dakuna da kuma a hilin Allah Ta'ala ko ina cikin gari. Saduwa na bada damar ɗaukaka darajar wasannin iri na gado. Kina harka ce da ta shafi al'adu tun da jimawa. Fadar sarki ce ke shirya maye mayan haduwa. Kowa zai zo ya nuna al'adarsa. Muna da nuhinin horar da matasa a fannin raye-raye na wancan zamani da kuma fasahar tahiya akan sanduna masu tsawon metar metar hudu zuwa metar biyar. A ranar Lahadi mai zuwa ne za a kaddamar da kwamfalar koko gargajiya karo na 38 a Tawa. Wato jihar Zandar ta riga ta zaɓi 'yan koko warta kuma waɗanda su wakilce ta kenan. Yanzu haka kuma wato suna gidimuni inda suke kimtsawa. Wakilinmu na Zandar Aliketa ya tattauna da Amadu Sale, shugaban sashen wasannin motsa jiki na ma'aikatar wasu motsa jiki da matasa ta Zandayar. Jiya magatakarda na jihar da magaram ya je da sunan gwamnan jiha ya ga 'yan kokon nan da suke ciki sun gaya mashi kakane suna da matsala ko ba su alhamdulillah sun ce babu matsala dan hakkin da ya kamata a hudda a ce wannan nasu ne an san je zama wuri na turka shi ma hakkin su an ba su kayan su kenan kawai an lokaci gobe Allah ya kai yanzu da sun yi visit sun zo garin wannan kwana ɗaya da gobe an Allah ya kama hanya za mu yi mu tahi tawa neman takobi da sunan da magarba a cikin 22 wannan insha Allah za a samu dan kokowa goma sha shida a cikinsu goma za su yi eh, neman takobi ɗaya ya yi sai da yawo kuma biyar su zama su ne sukun direba tunda goma nan da ake neman a cikin goma nan na lalle na su ne a cikin su ne ake neman mai takobi tunda sai kurba ya cin takobi A ji ne aka yi walawala ta gasar cin kofin CAF Total ta 2017 a birnin Ker na kasar Egypt wato Masar. Ƙungiyoyi biyu na 'yan wasan Nijar ne za su fafata a wannan gasa a fan zakaran Nijar a kwamfutar kwallon kafa sai kuma AS Duwan da ke rike da kofin ƙasa. za a gudanar da tankaɗe da rairaye matakin farko a ranakun goma sha ɗaya da kuma sha biyu ga watan februari na dubi da goma sha bakwai mai zuwa. AS Fan za ta fuskanci AS Tanda ta Cote d'Ivoire mai rike da kofin. Ita kuma AS Duwan takara da Irtanje ta ƙasar Maroc a Yamai. Za a yi zagaye na biyu wato sati ɗaya bayan haka. a hannu ɗaya kuma a gobe ne za a soma wasannin kwamɓalar ƙwallon ƙafa zagaye na hudu na 'yan aji na biyu a s eh, nijelek wato s eh, n nijelek za ta kara da a s eh, duwan daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tafiyar yanayin niger. To la yanzu kuma sai mu shiga wato shirin namu na musamman. Masu sai da sayar da motoci na Yamai sun ce sun rasa inda za su sa kansu yau watanni uku kenan dai da hukumomi suka tada su daga wurin sana'arsu da kuma wato na ainihi aka kuma mayar da su a wani sabon wuri wannan wurin dai ya fi dacewa a gare su kasancewar su yana wato yana shiga gari amma duk da haka suna fuskantar matsaloli gungun muhammad dantani ya tattauna da alhaji hamidu bunsugu mataimakin shugaban kungiyar masu saye da sayar da motocin Har yanzu ba mu da wuta, ba mu sami ruwa ba kamar yadda muke so, saboda kwantar guda ne muka sa baya isar mu. Bangaren park su ɗari da goma sha hudu ne, yanzu muna da sittin da biyu waɗanda ke da motoci cikinsu. Maganar kasuwa babu ta tun lokacin da aka kore jama'a babu masu saye kamar a can baya, musamman harakar duwan da ta iske mu yanzu a game da wannan matsala to mu zaune ne kawai kawai muke, duk masu sai da motoci na garin Yamai a game da zawar wanga sabon tsarin wallahi ba a kan labari. Lokacin baya da na yanzu ba a ma gamawa saboda a can baya ana samu kaɗan-kaɗan yanzu kuma ba komi. Kuma wata sabuwar matsala da ta ƙara samun ita ce al'amarin Sonilo ga a baya in za mu sayan karne a gaya bakin faranciyar a shika talatin ne yanzu kuma ya koma shika tasa'in zuwa tamanin da biyar idan kana da visit technic jika goma sha biyar in baka da kuma jika ashirin da biyu akwai wata kuma jika talatin in safe ya yi mukan duba ingancin abin sai mu tura a kasar cote d'ivoire sai daga baya sakamako ya iso sannan a yi duwan a jika ɗari bakwai da hamsin yanzu abin ya hau inda ya kai miliyan ɗaya da jika ɗari hudu da ashirin da biyar da a biya ɗari uku da hamsin da biyar kaga sun ya kuɗaɗen kuma gaskiya gaskiya babu kasuwa tun ranar ɗaya ga watan Nuwamba babu wanda ya zo sayan mota. Mutane ba su zauwa, ƙasar nan mutane sun gaji babu kuɗi, matsalar rashin kuɗi, batun duwan da Soni Loga duka su ne suka kai mu ƙasa. Ko a can baya ba mutum dun ne kan iya sayan mota ba, kuma ya yi deduwaniman ɗin ta rana guda. Ana saye ne a aji wata ɗaya biyu sannan a yi man Kuma yanzu in ka ɗauki mutum ashirin da suka sayan mota da yar za a samu biyar da ke iya daiduwani mankinta. Kiran mu ga hukumomi shine su duba tsarin nan na al'amarin Sonilo ga su fudda shi tare da wannan tsarin ba wani abu da za a iya yi. Mu wasu da motoci ba mu saidawa gwamnati bai samun komi. A baya ga wata ana iya daiduwani mankin tsahin motoci sama da tamanin zuwa ɗari. Yanzu tun daga farkon watan Nuwamba kawo yanzu ba a sami ko mota ɗari ba. Maintenant depuis le 1er novembre jusqu'à maintenant ils n'ont pas trouvé 100 véhicules. le da mu da haka muka karshen shirin namu na yau a huta lahiya.